This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a kodayaushe a kan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Talata 22 ga watan Satumba na shekara ta 2015. Ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo. Da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran. To dakarun ƙasar Burkina Faso sun shiga Wagadugu babban birnin ƙasar domin tattaunawa kan miƙa wuya da shugabannin masu juyin mulki suka yi. Ministocin ƙungiyar ƙasashen Turai na EU na ganawa a yau Talata domin neman maslaha kan yadda za a raba bakin haure fiye da dubu ɗari a tsakanin ƙasashen. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi hukumomin Masar da rushe gine-gine sama da dubu uku a yankin Sinai mai kama da tsibiri cikin shekaru biyu da suka gabata. Kanan labaran kenan aka ji. A yau Talata ne ake gudanar da taron kolin kungiyar raya kasashen yammacin Afirka wato NATO na ECOWAS a takaice, inda a taron zai mai da hankali kan abubuwan da ke faruwa a kasashen yammacin Afirka musamman ma a kasar Burkina Faso. Za kuma a ji shugaban majalisar dattawan Najeriya Abubakar Bukola Saraki ya cika alkawarinsa domin ya bayyana a gaban kotun tabbatar da da'ar ma'aikata. daga adamawa kuma muna da rahoto kan yadda aka tsaurara matakan tsaro a lokacin bukukuwan sallah da ke nan tafe amma duk waɗannan rahotannin za su zo muku ne bayan labaran duniya to jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya dakarun kasar burkina faso sun shiga wagadugu babban birnin kasar domin tattaunawa kan miƙa wuya da shugabannin masu juya mulki suka yi yayin da jakadan faransa ke bayyana cewa an saki shugaban rikon kwarai kasar michel kafando wata sanarwa da sojojin suka fitar ta ce dakarun sun ɗauki wannan mataki na shiga birnin ne domin kawo ƙarshen takaddamar da ta ɓarke bayan juyin mulkin da suka yi ba tare da an zub da jini ba a jiya litinin shugaban juyin mulkin ƙasar general gilbert diendere ya faɗa a wata sanarwa cewa zai mika mulki idan kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma yawo ta kammala taron da take yi a abuja babban birnin najeriya janar diandere wanda bayan juyin mulkin ya tsare shugaba kafando ya nemi mutanen ƙasar su yafe mai tare da jaddada cewa yana shirin mika mulki ga gwamnatin farar hula a wata hira da yi da murya amurka diandere ya ce baya so a zubar da jini a wannan takaddama ministocin kungiyar kasashen turai na au na ganawa a yau talata domin neman maslaha kan yadda za a raba bakin haure fiye da dubu ɗari tsakanin kasashen wannan tattaunawa na zuwa ne bayan da majalisar dokokin kungiyar suka amince hakan sai dai wasu daga kasashen turai da ke gabashin nahiyar sun nuna rashin amincewarsu da wannan matsaya da aka cimma. a jiya litinin majalisar dokokin hungary ta ba da umarnin dakarun su yi amfani da ƙarfi mai sassauci wajen hana bakin hauren shiga ƙasar dama dai hungary tuni ta katange kan iyakokinta da sabiya ta wayoyi masu kaifin reza inda yanzu haka akwai yiwuwar dakarun ƙasar su yi amfani da harsashin roba da barkonon tsohuwa da bindigar raga wajen hana bakin hauren ƙetarawa cikin ƙasar Firaministan Hungary Victor Orban ya ce bakin hauren sun wuce kima kuma sun kai mu ga makura. Yanzu haka dai akwai ƙasashe a yankin na nahiyar ta Turai da ke zargin ƙasar Hungary da musgunawa bakin hauren, inda ake kwatanta matakin da suke ɗauka da irin wanda Nazi suka yi amfani da shi a baya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi kuma mun Masar da rushe gine-gine sama da dubu uku a yankin tekun Sinai mai kama da tsibiri cikin shekaru biyu da suka gabata. A wani sabon rahoto da ta fitar ƙungiyar ta Human Rights Watch ta ce an rushe wuraren kasuwanci da na zama ba tare da baiwa masu wuraren cikakken lokacin su yi ƙaura ba. Lamarin a cewar ƙungiyar ta Human Rights Watch ya bar dubban mutane babu matsuguni kuma ba tare da an biya su kuɗaɗen diya ba. sannan an zargi kuma mun da share gonaki masu girman kadada 700 ba tare da an biya waɗanda suke da mallakar waɗannan gonaki ba ita dai gwamnatin masar na zargin mayakan 'yan tawaye da yin amfani da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa domin yin tafiye-tafiye tsakanin masar da yankin tekun sinai mai kama da tsibiri ƙungiyar ta human rights watch ta kuma ce ta tattara waɗannan bayanai ne bayan da ta gana da wasu iyalai goma sha ɗaya da 'yan jarida da masu fafutuka da ke yankunan nan da abin ya shafa kamfanin Volkswagen na kasar Jamus ya ce ya saka motocinsa miliyan goma sha ɗaya wata manhaja da aka tsara domin kaucewa gwajin da Amurka ke yi na yawan hayaƙi da motoci ke fitarwa. A yau talata kamfanin ya bayyana cewa zai ware biliyan bakwai da miliyan ɗari uku domin ɗaukan nauyin sauya wannan manhaja a wani mataki na sake janyo hankulan kastomomin kamfanin. A wata sanarwa da ya fitar kamfanin ya kuma ce yana aiki tukuru domin ganin an cire wannan manhaja wacce take ba da damar kaucewa gwajin yawan hayaƙin na Amurka. A farkon yinin yau talata ne, ministan Kuɗin Faransa ya yi kira da a gudanar da bincike a nahiyar ta turai baki ɗaya kan yadda motoci ke fitar da hayaƙi bayan da kamfanin na waja ya bayyana cewa ya yi zuƙe. bayan da ya ɗauki matakan kaucewa gwajin gano cewa motocin na fitar da hayakin da ya wuce kima. Yanzu haka da hukumomin Koriya ta kudu su sun ce za su gudanar da bincike kan motocin na Volkswagen inda tuni ta gayyaci wakilan kamfanin zuwa birnin Seoul domin tattaunawa. A ƙarshe yau talata jaridar New York Times ta ce ba a buga takwarar jaridar a ƙasar Thailand ba, saboda ta ɗauko wani labari kan rashin lafiyar sarkin ƙasar tare da dasa alamar tambaya kan makomar masarautar. Ƙasar ta Thailand dai na da dokoki masu tsauri da suka haramta sukar masarautar inda aka tanadi hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru goma sha biyar ga duk wanda ya karya dokar. An dai samu ƙarin take wannan doka tun bayan da sojin ƙasar suka yi juya mulki a bara. A wata sanarwa da kamfanin jaridar ya fitar ta hanyar imel mai buga takwarar jaridar a Thailand ya bayyana cewa ya ki amincewa da fitar da ita ne saboda labarin rashin lafiyar sarkin ƙasar wanda aka buga a shafin farko abu ne da ke janyo ɗarɗara a ƙasar. sai dai shugabannin kamfanin jaridar new york times da ke nan amurka sun ce wannan mataki ne da mai buga jaridar ya ɗauka na gashin kansa wanda ba sa goyon baya labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a yau ne ake taron ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka a Najeriya. Taron dai zai mai da hankali ne akan abubuwan da ke faruwa a wannan yanki musamman juyin mulkin da aka yi a kwana-kwanan nan. Dr. Usman Muhammad, shugaban cibiyar horas da 'yan majalisa a Afirka, malami kuma a jami'ar Kaduna fannin siyasa, ya yi wa abokiyar aikin Maryam Dauda fashin baki, inda ya fara da muhimmancin taron. To, babu shakka Maryam wannan taro ya zo ne a lokacin da lallai afirka tana da kalubale na fannin tsaro tun ba ma yammacin afirka ba wannan taro na shugabannin kasan kasashe zai zauna ne ya duba yadda za a haɗa ƙarfi da ƙarfe da hannu kuma a ceci afirka ta yamma tun ba ma a fannin tsaro irin na boko haram ɗinnan da su al da suke shigowa da isis na biyu kuma shugabannin za su yi magana cikin gaggawa ga irin abubuwan da suke tasowa na canja mulki babu gaira babu dalili da kuma wasu shugabanni wanda suka rantse cewa sai sun wuce wa'adinsu a afirka lallai ilaila za su nuna rashin yardansu da irin waɗannan ƙasashe da kuma neman nuna cewa kada su jefa ƙasashensu cikin ha'ula'i sannan kuma za su mayar da martani ga wannan juyin mulki cin sani da aka yi a burkina faso eh. wanda yake yan kwanaki ne ko da yake shi shugaban kasan ya ce zai mai da mulki to amma lallai babu shakka barazana ne ga su tun da su sun ko kuma dukkansu sun zo ne ta demokradiyya da ikirarin cewa an yi zaɓe sahihi a wasu ƙasashe To, dokta me za ka ce game da koken da wasu ke yi na kan cewa ita wannan kungiyar ta ECOWAS ba ta wani abin a zo a gani yawanci sai abubuwa sun taɓarɓare sannan sai ta shigo. To, amma eh, daga zaɓe da muka gani a Ghana da Najeriya da kuma wasu kasashe da ake sahi hancin zaɓe kuma talaka zai je ya kaɗa ƙuri'a ya zaɓi wanda yake so kuma a gani a ƙasa to lallai wa'annan abubuwa ba su kau saboda wa'annan wakilai daga shugaban ƙasa har har yan eh, majalisa wakiltan mutane suke ba za su ɗauki wato wani ƙuduri wanda zai cuci 'yan ƙasansu ba babu eh. shakka za su tsaya tsayin daka san abin da za su yi a ah, su da aisha ga rogo To kana gani za a cimma nasara a wannan taron da ake yi? To babu shakka in dai kalubale ne da suke fuskanta a sun samu wasu shugabanni na manya-manyan ƙasashe kamar Najeriya an samu ingancin zaɓe yan demokradiyya ta kafu a 'yan watanni kusan biyar ko shida ko bakwai kuma mm. akwai ganin cewa juma'a da za ta kyau daga laraba ake gane ta to saboda haka akasari za su zo ne a shugabanci na gari kuma na nuna wa kalubalen da suke fuskanta wato hannu cewa lallai ilela za su yi kokari su kauda shi uh, babu shakka za su samu nasara. Afirkan juna tarihi ba zai manta ba da irin mai tausai ba mai alheri da nagarta ba. To madalla Dr. Usman Muhammad kenan shugaban cibiyar horas da 'yan majalisa Afirka tattaunawarsu da Maryam Dauda. Shugaban majalisar dattawan Najeriya Abubakar Bukola Saraki ya cika alkawarinsa domin ya bayyana a kotun tabbatar da ɗa'ar ma'aikata inda ya amsa cewa bai yi wani laifi ba a lokacin da kotun ya karanta masa laifukansa ɗaya bayan ɗaya har goma sha uku. pay the attention the two of the Code of Conduct Bureau and Tribunal Act has been incorporated under paragraph 18 of which 1, applicable to the Constitution of the Federal Republic of Nigeria in 1999 as amended. How do you plead? Guilty or not guilty? Okay. You pleaded not guilty. Yadda akawun kotu ya karanta wa shugaban majalisar dattawan Najeriya Abubakar Bukola Saraki laifukansa kenan ɗaya bayan ɗaya har goma sha uku a yayin da shi kuma yake cewa ba shi da laifi a kan kowannensu bayan an kwashi sa'o'i biyu ana musayan wudata da jijiyar wuya tsakanin lauyoyin gwamnati da kuma na mai kare bukolan shugaban kotun tabbatar da da'ar ma'aikata yakubu ɗanladi umar ya ce tunda shugaban majalisar dattawan ya zo kotu da kansa shi ya soke hurumin da ya ba su feto janar na 'yan sanda kan ya kamo shi an ɗaga sauraron ƙarar har zuwa ranakun 21 22 da 23 na watan Oktoba. Ko yaya lauyan gwamnati Rotimi Jacob ya ji da wannan hukunci? Well, I'm happy that um, at least eventually plea was taken today. Rotimi Jacob ya ce, na ji daɗin wannan ci gaba da aka samu, tunda wanda ake zargi da laifi ya kawo kansa da kansa, kuma an bayyana masa laifukansa ɗaya bayan ɗaya. Idan kin lura, wannan shine karo na farko da za a samu wani mai babban mukami irin nashi ya gurfana a gaban kuliya. Wannan ya nuna cewa ana samun canji a dukkan fannonin gudanarwa a ƙasar. Shi ma mai kare shugaban majalisar dattawan Joseph Daudu ya yi na'am da matakin da aka ɗauka. Dama mun san abin da ya kamata hakkinmu ne. Ba iya ce yanzu da karanta su tuhuman a ce an ɗaure mu. Dole a ji kariyanmu. Mun da kai inda ake son mu tsaya. Wato ya shiga akwatin matuhumi aka karanta laifukan ya kuma wani jawabi da ya faranta man rai ya ce farkon saduwan shi da wayannan tuhumai kenan to a halin yanzu an ce ya tafi gida yadda ya zo ba maganan ma beli amma ya je gida an kuma soke odan nan da aka ce shugaban inspector general na 'yan sanda ya kawo shi ne a dole ko ya so ko ya ke mu dai abin da za mu yi za mu ci gaba da ƙari shi ne a yadda muka saba so don haka muna jiran ran ashirin biyu da uku na allah ya kai mu na watan gobe sanatoci ashirin da kuma 'yan majalisar wakilai da dama ne suka mara wa shugaban majalisar dattawan baya tare da manyan 'yan siyasa irin su kawo baraje wanda ya taɓa zama shugaban tsohuwar jam'iyyar pdp madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to a gaida madina dauda da wannan rahoton domin kare rayukan mutane musamman ma waɗanda ke zaune a sansanoni daban-daban na 'yan gudun hijira hukumomin tsaro sun ƙara matakan tsaro domin kare rayukan 'yan gudun hijira a lokacin bukukuwan sallan da ke tafe ga rahoton ibrahim abdulaziz hukumomin ba da agaji da kuma na tsaro na ma cewa an ɗau wannan mataki ne domin kare rayukan 'yan gudun hijira yayin bukukuwan sallar da ke tafe inda kawo yanzu ma aka ƙara yawan sojoji da kuma 'yan sanda a dukkanin sansanin 'yan gudun hijiran da ke jihar adamawan alhaji sa'ad bello da ke zama babban jami'in hukumar nema mai kula da sansanin 'yan gudun hijiran da ke jihar adamawan ya ma bayyana irin shirin da suka yi wa 'yan gudun hijirar ne a wannan babban sallah. Don an kara yawan jami'an tsaro kuma an ƙara yawan eh, lura da ake wurin shiga da fita da kuma yadda eh, zamantakewan cikin camp ɗin eh, yake akwai soja akwai police akwai sss akwai civil defense sannan kuma su kansu mun umarce su da su kafa vigilante group wato 'yan sa kai kenan wadda za su rika lura a tsakaninsu. Ta da ke bazai zai ba mutum wannan sanin ya hada sallan da ta gabata musamman ga su 'yan gudun hijira mu a hukumar ba da agajin gaggawa ta kasa da kuma ita sema na nan jiha mun yi tanadi wadda da kai da iyalanka kuna da nama da za ku ci kuma kuna da sauyin abinci da za a yi wanda zai Eh, shagaltar da kai eh, daga dimauta da tunanin cewa yau ka yi sallah cikin wani irin yanayi wadda ba mai jin daɗi ba yayin da ma ake shirye-shiryen babbar sallar yanzu aka tuni wasu shugabannin kananan hukumomin jihar borno suka tare a yola don gudanar da shagugulan sallar tare da su 'yan gudun hijiran wanda su ko 'yan jihar borno ne honorable baba ganin malar rima da ke zama shugaban karamar hukumar kala Bilge ya mako bayyana wa yan gudun hijiran ne irin matakan da gwamnatin jihar borno ke ɗauka na mai da su gida bayan sallah zuwan mun nan zamu ga yadda kuke yanayin da kuke ciki mu ga idanunku mu ga yanda kuke sannan ku yi sallah daidai da mu kuma mu yi gurgurdun karfi abin da zamu yi akan amma insha Allah bayan sallah farkon abin da zamu fara shine zamu fara ɗibi mutanen mu shi ma da yake karin haske shugaban karamar hukumar lahonar ba abdulrahman abdulkarim ya ma yaba ne da kokarin da hukumar nema ke yi a yanzu wajen kula da su yan gudun hijiran wanda ya ce an fasa mu sauyi amma yanzu nema sun dauki full control na abubuwa suna ba da abinci to mun mun yaba musu amma duk da haka ba za mu bar mutanen mu haka ba mun zo ba su mun yi alkawari kuma yadda haka Allah ya kawo su lafiya nan yola to a nan kwana biyu kuna za su haƙura kuma za mu yi tanadin sallah a nan kuma da yadda nema suna yi bayan sallah sai mu zo mu kashe su mu kai su to ko me yan gudun hijiran ke cewa ne game da wannan sallar ta bana muke so da abin da zai kwantar ma da da ranmu kawai Eh, mun gode Allah haka dangane da kyau mun amince mun amince abin da ya fara mm. ya ka ji cewa zaka yi sallah nan a ah, yana da kyau ai na gode Allah tunda abu wannan shine abin da Allah ya yi kamar ran sallah me kuke saya muku ah, ai abu abin da ake muna a can kasar mu shi zai yi muna a nan shi na wasu yan gudun hijira kenan da rikicin Boko Haram ya raba da gidaje kuma fata shi ne Allah ka kwashin wannan matsalar da ya raba dubban jama'a da gidajensu baya ma ga waɗanda suka rasa rayukansu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya gaida Ibrahim Abdulaziz. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha tara. Ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maritan talata Assalamu alaikum barka da warhaka. A ƙarashen tattaunawar Haruna Dauda biyu da shugaban ƙungiyar masuntan yankin tafkin cadi na jihar Borno Alhaji Abubakar Gamandi Usman za ku ji irin matsalolin da sana'o'in manoma da masunta da kuma makiyayan yankin na tafkin cadi ke ci gaba da huskanta sanadiyar gingimin Boko Haram. Ai ko a bakin gidan ka suka suka faɗa suka wuni suna yi sai an ja maka matsala ai dan dole ko ya zama an ture maka dangar gidanka ta faɗi ko a ture maka butar ruwanka ya faɗi ai dole ai wannan rikici da ake dole ne shafe wato rayuwarmu dole ya shafi sana'ar mu dole ya shafi duk abubuwan mu a yanzu misali in zaka sauri ka gane yanzu ka je kasuwan baga a waton ina nufin kasuwan tashan baga kenan a cikin Maiduguri ka je ga kifin da yake cikin kasuwan kamar da ne kaga ba kamar da bane ka je kasuwoyin wake yanzu nawa ake sayar da kwanon wake a cikin nan Maiduguri ai mu muke bada akasarin waken da muke amfani da shi a jihar Borno duk da a dauke shi akai fatakul akai kaza kaza da sauransu na jan waken na akasarin shi duka dan baderi dan gaidan da sauran wake eh, da ake cewa polbia a ce ma wani kiri kiri banjara banjara kaza kaza duk daga nan cikin Chad muke fitar da shi ai to amma yanzu ka je cikin kasuwar Maiduguri nawa zaka sai kwano din saboda me wannan insecurity din inda ake son ai noman wasu wuraren duka babu noma sannan kifin ka duba da ya karanci yanzu nawa kake sayan Rosman a bara amma yanzu abin nawa kake sayan shi ka kudin ya haura saboda me wannan abubuwan sun shafi wannan wato neman abincin namu kuma sannan kamar yadda maka lissafi ne ai garuruka muna da sama da 220 da wani abu a cikin lecture din nan amma cikin su yanzu ba za ka samu kwaya ba za ka samu gari 100 a zaune a cikin lecture din ba duk sun tashi domin wannan tashi tashi hankali da ake ake wannan rikici da ke fama musamman ma wannan shiya namu kamar ya taba shafan su 'ya'yan ƙungiyoyinku. ku ya shafe mu kwaran gaske inda zaka gane ya shafe mu waton duk lectadi tun da aka fara wannan rikicin zaka samu cikin cadin nan muna da matsaloli na guje guje-guje mu bar wurin mu canza zuwa wurare da sauransu ko masunta mu masunta a ce yau gashi abin da ke faruwa a lakcadi a gari kaza a gari kaza masunta sun tashi gari kaza wani rikici ya samu sun tashi sun bari kaza ga taimako masunta ku je ku yi har yanzu ni a sani na a madadin na shugaban sunan ban san sadda aka dauki cokali aka je aka yi ba sauran kada ganin cewa wannan Eh, wuri ya tara jama'a da dama kuma ba a rasa kabilu da dama daban-daban da suka zo suka haɗu a wannan wuri ba kamar ya ake zama ne a wannan wuri ne a gaskiya zaman lakciya da baya da matsala watan zama ne kamar yadda kasan zaman bariki kowa ya zo ya zo ne sannan saboda da wannan daɗin wannan yankin har da ƙasashen waje akan ƙetaro a zo a ci amfanin wannan wurin kamar mutanen mali a watan central africa da su cote d'ivoire da sauran ƙasashe haka dai na afirka da sauransu su ghana za ka samu duka suna zuwa wannan wurin suna kama kifi kuma suna cin amfanin wuri din sannan kuma na daga ciki tarihin za zaka samu ba zai kammala ba dole sai ka sa akwai su kabilu da ke cikin wato lecture din su ne burmomi su ne wanda suke da wannan shanu da nake gaya maka da su da watan shiwurti da kalambu aka su suke da wannan shanu da nake gaya maka uh, kuri din nan to kaga mutane ne wanda ke jarumai watan wajen su ma taimaka ma tattalin arzikin kasashen da suka gewaye wannan lecture din dan na daga ciki watan kiwo dai shine babban sana'ar su din na wayannan manyan shanu din sannan kuma suna kama kifi sannan kuma suna noma sannan kuma akwai yan kasuwa da ku daga cikin su da dai kasuwan ba abun da suke yi bane sosai hmm. to kaga wannan suna taimaka ma tattalin arzikin wannan yankin gabaki daya a duk kuma sauran a wato a dukkan kasashen gaba daya duk gudunmuwar da talakan Najeriya ke bayarwa ni ina ganin mu talakokin da muke lakciya da mun fi ma ba yarda wato gudun fiye da kowa ga shanu ga kasuwanci ga noma a duk sati mukan samu mota lokacin da yake akwai kifi mukan samu mota babban moto kamar guda ashirin tsakanin maiduguri da baga duk motar da ka gani tirela tofi shamen sun ba da kuɗi gudunmuwansu a gwamnatin tarayya naira dubu ɗari da ashirin a takaicin takaitawa kuɗin haraji wanda muke bayarwa a get get ka lissafa mota ɗaya ga dubu ɗari ga dubu ɗari da ashirin in ka lissafa kowace moto an samu nawa dubu ɗari biyu da ashirin in ka lissafa mota ashirin nawa aka samu a sati sannan ka ba wannan motocin zuwa shekara nawa za ka samu kuɗi a shekara za ka samu kusan kuɗi zai kai a takaicin takaitawa a samu miliyan ɗari da ashirin da da hudu dubu takwas wanda muke samarwa a takaicin takaitawa kenan wannan na lissafin ne a gurguje da zan rubuta da sai a samu fiye da haka din to amma wannan a takaicin takaitawa abin da muke bada gudunmuwa a gwamnatin tarayya baki ɗaya dai iyakacin shirin kenan akan halin da ake ciki a yankin tafkin Chadi inda manoma da masunta da kuma makiyaya ke cikin hargaba da ɗarɗar saboda rashin tsaron da ya kawo musu tsaiko ya gurgunta musu al'amura da hada-hadarsu ta yau da kullum. mu dai Allah ya sa gwamnatin Najeriya ta ji kukan waɗannan mutane na yankin tafkin Chadi kuma za ta gaggauta ɗaukan matakan kai musu ɗauki. Sai rana ta yau da yardar Allah ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin shugaban kungiyar masuntan yankin tafkin Chadi a jihar Borno Alhaji Abubakar Gamandi Usman da wakilinmu Haruna Dauda biyu wanda ya tattauna mana da shi. da mai hada mana sauti Daniel Brown ni ce taku Halima jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya. To a gaida Halima da shirin noma. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. saƙon farko ta fito ne daga garba na kamba inda kake cewa don Allah VOA ku miƙa min kokena ga al'ummar ƙasa ta Najeriya da su taimakawa bayan Allah da marasa galihu tare da 'yan gudun hijira domin su masu samu damar yin walwala a lokacin sallah shi ko ali usman taka lafiya birnin kebbi cewa ya muri amurka don allah ku fadawa masu sai da dabbobi da su ji tsoron allah su tausayawa jama'ar musulmi idan suka zo siyan dabbobin layya shi ma ya'u adamu burka cewa cewa voa da fatan kuna lafiya gyara kayanka ai bai zama sauke mu raba ba ya ce na fara da wannan magana ne saboda ganin yadda wasu ke sayan dabbobi da ba su kai a yi lage da su ba to gaskiya idan har mutum yana buƙatar samun ladar yin layya to ya kamata a dinga siyar dabbar da ta dace a yi da ita Allah ya sa a yi sallah lafiya a kuma gama lafiya amin ita kuma wannan saƙon ta fito ne daga mansur almugumil inda ka ce muna yaba wa shugaban majalisar dattawan najeriya dr abubakar bukula saraki ganin yadda ya mutunta dokar ƙasa ya gurfana a gaban kotu da ke bincikarsa a abuja gurfanan shugaban majalisar dattawan najeriya dr bukula saraki a gaban kotu a yau ya kara martabar bangaren shari'ar najeriya kuma ya nuna cewa babu wani shafaffai da mai da ya fi ƙarfin fuskantar shari'a in ji habibu ibrahim central market katsina shi kuwa amadu abacha macina cewa yunkurin da kungiyar kasashen afirka au da majalisar ɗinkin duniya suka yi na ganin cewa sojin da suka yi juyin mulki a ƙasar burkina faso sun mai da mulki ga hannun fararen hula ya yi daidai allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu shi ma adamu muhammadu gitti daga ƙasar chadi cewa yi haƙiƙa amincewa da sojin burkina faso suka yi na mai da mulki ga hannun fararen hula ya yi daidai kuma abin yabawa ne duk da yake sun karya dokar demokradiyya amma tunda sun yadda su mai da mulki ga fararen hula ya yi kyau allah ya sa mu dace amin su amin To kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yanzu ga takaitaccen labaran duniya. To dakarun kasar Burkina Faso sun shiga wa Wagadugu babban birnin kasar domin tattaunawa kan mika wuya da shugabannin masu ji mulki suka yi yayin da jakadan Faransa ke bayyana cewa an saki shugaban kwankwarar kasar Michel Kafando. Wata sanarwa da sojojin suka fitar ta ce dakarun sun ɗauki wannan mataki na shiga birnin ne domin kawo ƙarshen takaddamar da ta ɓarke bayan juyin mulkin da suka yi ba tare da an zub jini ba. a jiya litinin shugaban juyin mulkin kasar janar gilbert da yandere ya fada a wata sanarwa cewa zai mika mulki idan kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma yawo ta kammala taronta da take yi a abuja babban birnin najeriya kun cewa ministocin kungiyar kasashen turai na eu na ganawa a yau talata domin neman maslaha kan yadda za a raba bakin haure fiye da dubu ɗari a tsakanin kasashen wannan tattaunawa na zuwa ne bayan da majalisar dokokin kungiyar suka amince da hakan sai dai wasu daga kasashen turan da ke gabashin nahiyar sun nuna rashin amincewarsu da wannan matsaya da aka cimma a jiya litinin majalisar dokokin hangare ta ba da umarnin dakarunta su yi amfani da karfi mai sassauci wajen hana bakin hauren shiga ƙasarta ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta zargi mun masar da rushe gine-gine sama da dubu uku a yankin tekun sinai mai kama da tsibiri Masu sauraron mu a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammadu Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya ba da umarni kuma ya haɗa shirin da injiniyan mata yau. Nisar fili hashin gumel ke cewa ku huta lafiya amma kar ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafe.